Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makiri ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na daren yau Juma'a 16 ga watan Satumba shekarar 2022. a cikin shirin za ku ji cewa wata kungiyar farar hula a jamhuriyar Nijar ta kaddamar da wata sabuwar dabara na tunkarin gwamnati akan kwato 'yancin talakawan kasar muna kuma da rahoto akan yadda kasashen afirka suke tunawa da sarauniyar turai da kuma irin tasirin da ta yi akan nahiyarsu kamar kowane dare ranar juma'a yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda jami'an tsaron kamaru suke samun nasara akan 'yan awalin kasar wanda muhammad awal garba ya shirya mana akwai kuma labaran wasanni to amma kafin nan ga maryam da labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an Ukraine sun ce sun gano cibiyoyin azabtar da mutane akalla goma a yankin da suka kwato daga hannun Rasha a gabashin kasar. Wannan na zuwa ne bayan gano wani wuri da aka binne gawarwaki kusan 450 a wata makabarta da ke kusa da birnin Izium. Dakaran Rasha sun kwace birnin da ke yankin Kharkiv har sai da sojojin Ukraine suka kaddamar da wani farmaki. da ya kai ga fatattakar sojojin rasha daga yankin a ƙarshen makon da ya gabata wani babban hadimin shugaban ukraine mikhailo podolyak ya ce wannan shine ɗaya daga cikin wuraren binne jama'a da aka gano a kusa da izium a yankunan da aka mamaye tashin hankali azabtarwa da cin zarafi sun auku tsawon watanni Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana son ta tura wata tawaga da za ta binciki wurin da aka bayar da rahoton binne mutanen da kuma gano a yanayin da suka mutu. A yau Juma'a ƙasar Jamus ta karɓi ragamar ayyukan kamfanin man Rasha na Rosneft da ke Jamus don samar da makamashi. Wanda a kwanan baya aka samu katsewar ayyukan bayan da Moscow ta mamaye Ukraine. Reshen kamfanin Rosneft da ke Jamus wanda ke tace kimanin kashi sha biyu cikin ɗari na mai a ƙasar. An maida shi a ƙarƙashin kulawar ma'aikatar tattalin arziki da muhalli ta Jamus a cewar wata sanarwar ma'aikatar. Sanarwar ta ce, cibiyar za ta magance barazanar samar da makamashi. Matakin karɓa ikon ayyukan kamfana na zuwa ne a daidai lokacin da Jamus ke ƙoƙarin yaya kanta daga dogaro ga man Rasha a kwanan baya dai moscow ta dakatar da kai gas jamus ta bututun man nord stream 1 akalla mutane goma suka mutu sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da ambaliyar ruwa a yankin maki da ke tsakiyar kasar italiya a cewar hukumomin kasar a yau juma'a yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da neman mutane hudu da suka ɓace kimanin milimita 400 na ruwan sama ya sauka cikin sa'o'i biyu zuwa uku inda ya shafa titunan garuruwa da dama da ke kewayen ankona babban birnin yankin da ke gabar tekun adriatic jamkar girgizar ƙasa ce ta faru abinda ludovico carbani magajin garin sierra santa bondio ya faɗawa gidan rediyon rai kenan Hotunan da jami'an kwana-kwana suka fitar sun nuna masu aikin ceto a cikin kwale-kwale suna kokarin kwashe mutane a garin Senegaliya da ke kusa da teku yayin da wasu suka yi yunkurin kawar da tarkacen da ke kan wata hanya. Stefano Aguzi, shugaban hukumar kara farar hula na gwamnatin yankin Maki, ya ce ruwan saman ya yi karfi sosai fiye da yadda aka yi hasashe. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a ƙasar Kyrgyzstan ta sanar cewa ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta da makwabciyarta Tajikistan da ke tsakiyar nahiyar Asiya bayan da rikicin kan iyaka tsakanin ƙasashen biyu abokan hulɗar Rasha ya rikide ya kai ga amfani da tankokin yaƙi da makaman roka. A baya dai ƙasashen da ke ƙarƙashin tsohuwar tarayyar Soviet sun zargi juna da sake tado da faɗa a wani yanki da aka yi takaddama a kansa har mutane akalla uku suka mutu wasu da dama kuma suka jikata. Yarjejeniyar tsagaita wutar ta fara aiki ne daga karfe goma agogon GMT a cewar jami'an tsaron kan iyaka na Kyrgyzstan a wata sanarwa. Da safiyar yau Juma'a ne dai Moscow ta buƙaci ƙasashen biyu su tsagaita wuta. Ƙasar Kyrgyzstan ta ce dakaran Tajikistan sun yi amfani da tankokin yaƙi da manyan makamai suka shiga wani ƙauyen kirgistan suka kuma yi lugudan wuta a wani filin jirgin saman garin batken da wasu wurare da ke kusa a nata bangaren tajikistan ta zargi sojojin kyrgyzstan da kai hari kan wani ofishin jami'an tsaro na wajen gari da wasu ƙauyuka guda bakwai da manyan makamai duk a yankin A jiya Alhamis shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce ya fahimci cewa China na da tambayoyi da damuwa game da matakin sojojin Moscow a Ukraine yayin da ya tattauna da shugaban china xi jinping a uzbekistan a fili dai china ta nuna ba za ta tsoma baki a batun kan mamayar rasha a ukraine ba tsawon wata bakwai kenan kamar yadda shi ya bayyana cewa ɗaya daga cikin mahimman manufofin harkokin waje na beijing ne ya kamata ƙasashe su mutunta iyakokin juna a wani jawabi da ya yi da aka nuna ta talabijin a farkon tattaunawarsa a samarkand putin ya faɗa wa shi cewa Muna matukar mutunta matsayin abokan hulɗarmu na China dangane da rikicin Ukraine. Mun fahimci tambayoyinku da damuwarku akan wannan batu. Kuma a yayin wannan ganawar a yau, ba shakka za mu fayyace komai dalla-dalla. Kalaman na Putin na zuwa ne a daidai lokacin da Ukraine ta samu nasarar sake kwato wurare da dama a cikin 'yan kwanakin nan a yankin arewa maso gabashin kasar da Rasha ta yi kirarin mamayewa a makonnin farko na yakin da ta fara. wanda Moscow ke ci gaba da kira aikin soja na musamman. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. ko baya ga wato sauye-sauye da rasuwar sarauniya elizabeth za ta kawo a birtaniya kasashen afirka na ci gaba da tunawa da tasirin da sarauniyar ta yi a nahiyar su a kasar kenya mutane suna tunawa da yadda elizabeth din ta ziyarci kasar a matsayin gimbiya amma ta koma kasar a matsayin sarauniya a shekarar 1952 manazarta sun yi tsokaci akan yadda sarauniya elizabeth ta taimaka wajen kawo ƙarshen mulkin mallaka na birtaniya a kasashen afirka sai dai duk da cewa dangantaka tsakanin kasashen da birtaniya ta gyaru a lokacin mulkinta amma har yanzu akwai tabo na barnar da mulkin mallakan ya yi gadin rahoton juma majanga daga birnin nairobi ta zama sarauniya yayin da take ziyara a kenya kuma ita ce basarakiya ta ƙarshe ta mulkin mallaka a afirka hawanta kan karagar mulki ya zo ne a daidai lokacin da kasashen afirka suka yi ta neman 'yancin kai sarauniya elizabeth ta biyu dole ne ta mayar da hankali wajen kawar da daular mulkin mallaka na birtaniya Ta sami damar daidaitawa da tabbatar da ƙarshen daular sannan ta canza wancan koma bayan daular zuwa abu mai kyau. wani abu na gama gari wanda mutane za su iya zama wani bangare ƙungiyar ƙasashen rainon ingila wato commonwealth ga wasu 'yan afirka mulkin mallaka na birtaniya daidai yake da cin zarafi suna zargin sarauniya mai wakiltar muradin birtaniya da aikata ta'asa a wancan lokacin i personally will not forget Ni da kaina ba zan manta cewa na kasance a gidan yari na tsawon shekaru bakwai ba. Ba zan manta an kulle ni tare da mahaifina ba. Ba zan manta ba na bar 'ya'yana tsawon shekara bakwai ba abinci, ba ilimi. Wannan ba zan taɓa mantawa da shi ba. Without education, that I will never forget. Amma gani yadda aka yi mulkin mallakar ya gushe shekaru da dama. tunanin kurakuran mulkin Birtaniya Afirka yana dusashewa. She was um, many things to many people. Ta kasance abubuwa da yawa ga mutane da yawa ga waɗanda aka musu mulkin mallaka a lokacin mulkin mallaka ita ce alamar mugunta wanda shine mulkin mallaka da zuwan 'yancin kai ta iya canza kanta zuwa bar ƙauna kuma a matsayinta na mutum ta kasance abin so. Sarauniya Elizabeth ta kasance a bar sha'awa sosai tare da kallonta a matsayin abin koyi da mutane da yawa a nahiyar. Abin da za a iya tunawa da ita zai sa sunanta ya karko sosai a cikin zukatan masu tasowa. A gare ni abin bakin ciki ne kawai. Ina nufin abin bakin ciki ne ga mutane a duniya musamman ma Ingila. ban taba sanin wani mai mulki da ya daɗe haka ba don haka don wannan ya faru yanzu yana nufin kowane mutum yana da ƙarshe masu sharhi sun ce babban abin da za a iya tunawa da sarauniya elizabeth shine samar da kungiyar ƙasashen rainon ingila wato commonwealth kuma da mutuwar sarauniya makomar wannan kungiyar yanzu tana kan sabon sarki sarki charles na uku rahoton juma majanga kenan daga birnin nairobi to yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar niger ƙungiyar nan ta farin hula mai suna mpcr da ta shahara wajen gwagwarmaya da gwamnati a jamhuriyar niger akan yaƙi da tsadar rayuwa da ma karɓo 'yancin talakawa ita ce ta shirya wani gagarumin gangami a duk faɗin ƙasar don wayar da kawunan al'umma game da sabbin dabarun gwagwarmaya ba tare da kaucewa dokokin ƙasar ba kamar yadda ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar ya bayyana wakilinmu haruna mamman bako yau mun zo nan ga eh, tawa wurin da za mu yin taro tsakaninmu da abokan aikinmu na nan ga tawa waɗanda suke wakilta mpcr da kuma sauran abokan aiki masu harkokin aiki na ƙungiyoyin hula tare da su mu samu mu tattauna bisa kai ga yanayin aiki yadda ya kamata a dinga yin shi a cikin kwanciyar hankali da kuma biyayya ga dokoki na ƙasa da yake aikin aiki ne wanda ake yi don saboda al'umma tare da al'umma da amfanin al'umma kenan yana da kyawun za a yin shi a ce kowa ya san aikin shi kowa yana yin aikin shi daidai yadda ya kamata ba cikin ba an samu matsaloli aikin da za su shirin yi bayan mun tahiyar mu ya zama to cewa wanga taron da muke gai zai ba su dama ta su yi aikin su cikin kwanciyar hankali saboda kowa ya san menene aikin horar hula kuma shi aiki na horar hula a dinga bambanta shi da aiki na siyasa a dinga kuma bambanta shi da aiki na aikin gwamnati aiki ne na sa kai da ake yi dan talaka da ake yi tare da talaka shin ana iya cewa wakilan talakawan kasar a wannan gangamin na tawa ko sun ankara game da manufar kungiyar wajen gogawa da gwamnati ta hanyar waɗannan sabbin dubarun malam agali ali sifan ɗaya ne daga cikin wakilan al'umma abubuwa na waye makai suka yi mana wanda za mu kiyaye abubuwa waɗanda a hasari tsakaninmu da gwamnati shine suka gaya mana irin waɗanga dabaru da sun ka zo yanzu daidai na su zo da su ga lokaci wanga yanda kungiyoyi waɗanga sun ka sake dabaru yanzu an kara mana karhi kuma da wasu hanyoyi kuma na dabaru yadda za mu zan shigo su yalla su yarda da mu. Kasancewa duniya na tafiya a cikin sabon sauƙi da ma sabbin dabaru ta hanyar kayan ayyuka na gwagwarmaya ko ne manufar yin wannan gangamin na tawa da sauran yankunan ƙasar ita ce tambayar da na yi wa Nasar Sa'idu ɗaya daga cikin masu ba da koro a wurin wannan gangamin. Kasan tun da muka yi da babban wannan taro na ƙasa da ake conference national mun yi zaɓin ta yadda demokaradiyya kenan wannan shuhuda da aka yi ta ba 'yan ƙasa nauyi na farko a lokacin zaɓe ya kamata in za mu zaɓen nan mun zaɓi magabata na gari kuma an yi zaɓen cikin shuhuda da dokoki suka sa kuma za mu biya su sau da ƙawa bisa siyasar da za su yi don saboda biyar bukatar matsalolin da ke gare mu na 'yan ƙasa tunda gare mu ne za a amsa kuɗi tunda mutane sun da cewa gwamnati ba wata mashi ce ke gare shi ba a'a duk aikin da gwamnati yake yi kuɗin da yake samun nan namu muna bada su a cikin jangali a matsayin mu na ma'aikaci ko na barikin gwamnati ko na barikin mai zaman kanshi ko dan kasuwa ko mabukaci tunda duk abin da muke sai muke sai da a cikin shi gwamnati na gangari wa'annan kuɗin su ne gwamnati ke tattarawa da bashi da yake ɗaukowa a waje da kasashe da ke taimaka mu su ne ake tattara dan a yi aikin biyan bukata haruna mammana bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako da wannan rahoton Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana rahoto na musamman akan yadda jami'an tsaron Kamaru suke samun nasara akan 'yan awarin kasar wanda ya shirya mana ga kuma rahoto. ga dukkan alamu dai hukumomin tsaron kasar jamhuriyar kamaru suna samun nasara a kan yan awali masu dauke da makamai waɗanda suke buƙatar gasa kasar jamhuriyar kamaru gida biyu bangaren ingilishi da kuma bangaren faransanci matsalar ta fara ne dai yau shekaru hudu zuwa biyar da suka gabatar da wani zumuranin su ga gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru da ma majalisar ɗinkin duniya har da uwa uba kasar da ta yi wa kasar kamaru mulkin malaku kasar faransa domin ganin cewa wai ana takura musu a ƙasar ta jamhuriyar kamaru kuma ba a ba su al'amuran da suka dace ga bangaren na ingilishi da suna da jihohi ne guda biyu a ƙasar ta kamaru ya ji dai hukumomin tsaron kasar yadda suke faɗi cewar suna samun nasara a kan al'amuran tsaro a wannan shashin tunda aka kai sabbin janarori waɗanda yanzu haka suke gudanar da aiki baji ba gani alhaji tanko mamuda ɗaya ne daga cikin waɗanda suke bayar da shawarwari kan sha'anin tsaron a bangare na 'yan aware ya ce akwai alamar nasara a wannan tafiyar da ake yi ta yanzu haka ya kake ganin yanzu abubuwan da suke faruwa a wannan bangaren naku shin gwamnati na cewa tana cewa tana samun nasara akan masu dauke da bindigogi akwai kanshin gaskiya a ciki to alaikum jama'a wannan zance gaskiya alhamdulillah don kwarar da gaske sama da shekara hudu zuwa biyar ana ba ta kashi tsakanin sojojin gwamnati da 'yan aware to amma a yanzu eh, sojoji sun fara cin nasara gwamnati ya fara cin nasara akan 'yan aware domin 'yan awarin kansu ya rabu sun rabu kamar kashi takwas kowane kungiya na jayayya da waɗannan kungiyoyin to wannan sai zamanto sai aka samu nasara kuma suna gallaza wa 'yan uwansu azaba ma'ana garkuwa da 'yan adam suna karban kudade a wurarensu da yi musu ma duka a gonakinsu da gidajensu to wannan sai ya juya a wannan al'amari eh, mu farin hula muka gwammace a haɗa kai da jami'an tsaro saboda su magance wannan matsaloli to saboda ka yanzu dai muna gani nasarori fiye da yadda ake tsammani amma wani suna cewa canje-canje da gwamnati ta yi ne na janarorin kasar kamaru kamar yadda yanzu aka kawo ah, janar ah, usaini jibo da kuma janar buba da ake ganin cewa kamar su ne suka canja akalin zaman lafiya a wajen wanda ya haka ake ta kokarin kame su masu dauke da bindigogin haka ne? to kwarar da gaske wannan zance da akwai gaskiya cikinsa domin kamar shi eh, general bubon da ɗauko su a can arewa mai nisa an ga rawan da ya taka game da eh, boko haram shi ya dakale su a ciki a wannan yankin din to kwarai da gaske zuwansa da shi eh, Hussein Jibo yawa da shi General Hussein Jibo gaskiya su yan awari sun fara ma firgita daga jin za a kawo musulmai wannan gudun to alhamdulillah kuma sun zo a kan sun san yaƙin cikin daji da lunguna da saguna to insha Allahu suna kurmushe waɗannan mutane zuwa su muka mun ji daɗi don mun ba su haɗin kai ɗari bisa ɗari muna aiki tare da su ba su yi mana barazana mu farin hula kamar waɗansu da suka gabata alhaji aldana shan adawa ne na jam'iyyar da tafi karbuwa a bangaren na yan awalin kasar jamhuriyar kamaru sdf ta nijan burundi shi ma ya yi mana tsokaci kan al'amuran da yake faruwa a bangaren na yan awala sannan kuma da yadda gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru take samun nasara tsakanin ta da masu dauke da makama farkon tambayan da kai kake tambaya Lallai kuwa gwamnati suna ci gaba ko kuwa eh, suna ci gaba da samun nasara a bangare masu amfani da harshen ingilishi domin me kake wannan tambayar domin cewa suna kashe wato ɗansu manya-manyan wanda suke ɗaukar su kamar manyan mutane daga cikin masu eh, taɗin don tarzoman ɗin na amfani na mai amfani da harshen ingilishi to kaga gwamnatin nan ba a gane kanta san wallahi Mm, ta wannan bangaren suna ce muna su ba su san su ba ma ba su san ma da wa za su yi ba domin an ce musu su zauna su sasanta a san yadda za a yi a samu zama lafiyar shi ba su san su ba wai da wa za su zauna su sasanta to ka gani a kowane lokaci kuma sun kashe mutum ɗaya biyu su sun kashe manya daga cikin waɗannan mutane to kaga wannan bangaren ba mu da wani abin da za mu iya faɗa a ciki idan mu ce gwamnati ba ta faɗan gaskiya gaskiyan al'amarin din gaskiyan abin da yake ficewa a can abin wani lokacin ma har ka tuna cewa kamar da akwai da waɗansu da ba su so ma wannan tashin hankali din ya ƙare dangane da cewa kuma suna ci gaban ɗin Eh, lallai ku sun nuna cewa babu wani ci gaba domin kwanan nan za ka duga cewa an sanja um, manyan rundunar sojoji an ƙara shenerori guda biyu da aka canja musu suna da akwai general usaini jibo da akwai kuma eh, general eh, dabo creyo su biyu nan wanda da su su ne manyan generori na rundunar wato sojoji da ake kiransu bir wato masu eh, yara ne matasa wanda aiki su dai ake tanada musu aiki dai wato inda wani tashi hankali tashi su ake turawa a gaba tukuna to kaga an canja waɗannan kuma mm, an nuna cewa gwamnati an nuna cewa ta tura waɗansu sojoji na musamman da yin wannan yakin ɗin a kowane lokaci wato kenan mm, ba a cigaba tun tuntuni din ba a gaba wato har waɗansu matakai ake ɗauka domin a samu a ga ko an cigaba a wannan ɓangaren din na ɓangaren neman zaman lafiya dangane da zuwan yara kuma makaranta mm, kai makashi na satin da ficin nan da ake ce su waɗannan masu nema su raba kamarun din gaba ɗaya sun tsara yadda suke tafiyar da nasu bangaren kasan din domin suna ɗauka kamar kasan su ne wato ko ni litinin ba a fitowa eh, kuma wannan litinin da ya ficin din ba mamaki wani mota ya yi loda 'yan fasinja je tafi suka tsare shi aka kashe mutane shida a ciki to kaga kenan har yanzu suna da iko a wannan bangare ya nuna cewa har yanzu suna da iko a wannan bangare ba makarantar nan da kamar wuya a ce yara suna zuwa eh, makaranta alhaji garba abubakar ɗaya ne daga cikin masu fada a a jam'iyyar shugaban kasar jamhuriyar kamaru masu mulkin kasar yau kusan shekaru 40 kenan rdpc ko cbdf ta shugaba biya sannan kuma tsohon mai bayar da shawara ne kan sha'anin tsaro a kasar jamhuriyar kamaru ga tsokacin da ya yi a yayin da na yi masa wannan tambayar assalamu alaikum malaji awal naso mutane su gane cewa eh, a shashin eh, rainon ingilishi an koma karatu ko da yake ba kuma yadda mutane suke amani ba amma da yawan yara sun koma wa'ansu kuma a inda wa'annan 'yan awari suke da karfi suna hana yara tafiya makaranta amma duk da haka gwamnati ya ɗauki mataki ya ƙara manyan 'yan tsaro ana kamantawa yara kuma suna koma makaranta a hankali kasan shi wannan yakin da nasu ko gane abu ɗaya ba yaki wanda aka san mutanen ɗin mutane ne a sibil suke lokacin suke abin su ba a gane su to shi za ga al'umma wannan jihar guda biyu suke tsoro da yawa domin ba su san da wasu yawanci da su suke zama suna zama da su san cewa su bane to kaga shi da kaga wani sa'in abin al'umma fararen kuda suke kiyayewa suke jan baya idan sun je kada bude fatirai ko kuma kada ta makaranta ake ki amma gwamnati da sabon eh, manyan 'yan tsaron da ya tura ya an yi nasara ah, daga saka wa'annan sababbin zuwa a yau an rage abubuwa da yawa ko da yake a shashin southwest da akwai inda suka kai hari kwanakin bai sati ba suka kashe mutane shida amma kuma ana samun eh, gwamnati na samun nasara kuma al'umman waɗansu jihohin din suna ba da gwamnati goyon baya to ba za a ce eh, gwamnati ba ta eh, ci gaba ba a nasara ba gwamnati na nasara a hankali dai za a samu mafitan wannan matsala domin babban matsala ne da yake rusa da rike eh, tattalin arzikin northwest da southwest na tsammanin da eh, gwamnati ya yi kokari kuma duk wani dan kamaru yana fatan cewa aka samu wannan sauki da kuma gwamnati na ci gaba da kokarinsa na jin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa wannan tashin hankali dai a kasar jamhuriyar kamaru ya mai da hannun agogo baya musamman ma wajen gudanar da tattalin arziki da kasuwanci da sha'anin ilimi a bangaren na yan aware Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. To a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Hukumomin gwanin kafa kasar jamhuriyar Kamaru ruwa da shugaban tafiyarwa na tsawon shekaru da biyar da ake yi a kasar samuwar ito sun gudanar da wani babban taro domin ganin yadda za a yi wa kule-kule ɗin kasar jamhuriyar Kamaru yaran fuska shekaru da dama da suka gabata akwai matsaloli na gasancin kofin cikin gida na kasar ta jamhuriyar Kamaru da kuma kwamfanar wasan da ake gudanarwa kowace shekara ana samun akasi amma shugaban Bekaput Edo Samuel ya ce cikin watanni biyar da ya dare kan kujeran tafiya da wannan hukumar wasan wannan kafa ta kasar ta jamhuriyar Kamaru ya samu warware matsaloli, kasancewar dacen 'yan siyasa ne da suke da kujerun wanda ba sa sana'ar buga ta mola a duniya sai kuma mu jefa idanu na gasar cin kofin gwani na gwanaye a nahiyar turai a wannan shekarar ta 2022 da club din marseille ta buga ne da club din paris saint germain a wannan mako ta kasar faransa psg da ta ci marseille labalabalai guda uku marseille kuma ta jefa kwallo da a ragar ta paris saint germain sai kuma ita kuma ta samu nasara da ci biyu da nema ga club din rb leipzig sai kuma club din chelsea an da suka kara da yarbe sasbu sun yi kunne doki kowane ya jefa wa dan uwansa kwallo daya a raga club din saris kuma sun kara da club din barcelona da kulunta barcelona ta ci su balabalai guda hudu su kuma sadikin ba su jefa ko kwallo daya alaga ta barcelona ba sai dai a wani karawa da aka yi na biyu a club din cha club din barcelona ta kwashe balabalai guda biyu a babban kulob na kasar jamus bayan munich ita kuma kulob din barcelona ta jefa ko guda daya a ragarta bayan munich ba da ke can kasar jamus muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Jami'an Ukraine sun ce sun gano cibiyoyin azabtar da mutane a akalla goma a yankin da suka kwato daga hannun rasha a gabashin kasar. Wannan na zuwa ne bayan gano wani wuri da aka binne gawarwaki kusan 450 a wata makabarta da ke kusa da birnin Izium. Dakaran Rasha sun kwace birnin da ke yankin Kharkiv har sai da sojojin Ukraine suka kaddamar da wani farmaki da ya kai ga fatattakar sojojin Rasha daga yankin a ƙarshen makon da ya gabata. Wani babban hadimin shugaban Ukraine, Mikhailo Podolyak, ya ce wannan shine ɗaya daga cikin wuraren binne jama'a da aka gano a kusa da Izium. A yau Juma'a kasar Jamus ta karɓi ragamar ayyukan kamfanin man Rasha na Rosneft da ke Jamus don samar da makamashi. wanda a kwanan baya aka samu katsewar ayyukan bayan da moscow ta mamaye ukraine reshen kamfanin rosneft da ke jamus wanda ke tace kimanin kashi sha biyu cikin ɗari na mai a kasar. an maida shi a ƙarƙashin kulawar ma'aikatar tattalin arziki da muhalli ta jamus a cewar wata sanarwar ma'aikatar akalla mutane goma suka mutu sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ambaliyar ruwa a yankin maki da ke tsakiyar ƙasar italiya a cewar hukumomin kasar a yau juma'a yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da neman mutane hudu da suka ɓace kimanin milimita 400 na ruwan sama ya sauka cikin sa'o'i biyu zuwa uku inda ya shafa kan titunan garuruwa da dama da ke kewayen ankoniya babban birnin yankin da ke gabar tekun adriatic tamkar girgizar ƙasa ce ta faru abinda ludovico carvani magajin garin sierra santa bondio ya faɗawa gidan rediyon rai kenan a yau juma'a ƙasar kirgistan ta sanar cewa ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta da makwabciyarta tajikistan da ke tsakiyar nahiyar asiya bayan da rikicin kan iyaka tsakanin ƙasashen biyu abokan hulɗar rasha ya rikide ya koma yakin da ya kai ga amfani da tankokin yaƙi da makaman roka. A baya dai kasashen da ke karkashin tsohuwar tarayyar Soviet sun zargi juna da sake tado da fada a wani yanki da aka yi takaddama a kansa. Har mutane akalla uku suka mutu wasu da dama kuma suka jikkata. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauki da wasu shirye-shiryen. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie lazar gresham da ta shirya ta kuma bada umarni sai kuma injiniyanmu na wannan darin mr patrick deya baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da kuma kwana lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin sun amin salamu alaikum